الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إرجو باب الشفاعة ننكم الفقان فيه مسائل أبو باب وراء مسألة المسألة الأولى تفسير الآيات آية كان الفقا كان باب وراء آية قونو يوان فسرا أجلم الثانية صفة الشفاعة المنفية kwanza kan shari'a gare kwanza iri yan gona kan shari'a mani tabbatan di danga bonga berai lambora nin go she kono walwali no amane nan kulcin ga alwala da bisa kwara borai bin kul aljanna da yanna wani idan a sai tari no tiyatar no bi mai no gabor no aljanna man ci iri kwai masiyar da bor follon mane niwo niwo aljanna to aka tari no man tire annabi ki ba kunaira aqida no innaka mayyitun wa innahum mayyitun annabi ke gasi burkul sina son kan ganin ga sai ra'aitun nabiyya ya qadata la manama amnin ga di annabi mu hayai raman tigirbira da borani ci mana ga tari a taro ma ma tari annabi ne ga di inga hindirira din girbi ni hindir ni di annabi to alfaga ni dole kalma ko sunnan chaido sunnan chaino gwanda ma'ana mutaba'a aran da bai kan sahabai ragon da borkan dinka annabi sifa a kuyamo da gan hamo a bihin ga bai kire ne sai sahabai ragon da borkan dinna hamata no annabi go a cikin ga ci a foye isihin ga monduma ta muga annabi go ci ga ma hawi gumo afai din manti isma hawi no go bor kudda hanka irko ina nono sahaba yan goni dika majri tsara dinni hamata no annabi gadiran da ake gaci amma ni bi abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhuma hatta matan annabi gadir no abdullahi bin umar gadira na rumaira a gozan ka annabi godira sajira no turi kan bafono ye ganda bortini da kai kayan ta gabisa turo ma gano annabi ye ganda na rumai fa dorura no manti ibada no abdullahi gozan ka wiza an a registrar kana beri inganda soja goga naru ana bin turi fil kan abdullahi beri ito turo do tak tak kaman dinya kaga ba annabi ce kula ye ganda chalaina alfa bani ane neno han fil goga naru annabi ye ganda gadira aran di bore kan gaba annabi man ti maulidi ke yanno gata annabi ba ka tunai bo a'a annabi ganaya hankan annabi man te masa te to ninno gata irko biya ba ko to alfaga ni kaddinka alfaga jin habiyai hindir wara kai hidimu anin ga ta annabi muhammad alaihi salatu jin hamata na goda zani ne idino wallahi man ta addabi dole da ma annabi na shaitan a hin gabbar sifa fura kan ga hinin da sifa har dai sifa kan nici alfaga kan ga tarihi bai daidai mata no ka ba hamno go ka ba hamno ga beri manduma simari yadin asitafai yadin mon duma ga haske gumu sallallahu alaihi wasallam man tibor kukuno man tibor dunguri no yaade ni go gici ni go gici ni annabi dai no ni to kan ni di annabi agin no shari'a no asin no shari'a matkan tijani annabi no ninga no salatul fatiha kardara koi na ne modamu wai man ti hindir modamu no annabi tun sare daka wallahi ga tare do wallahi man ti kidino bor kursiye ga di annabi modamu a fogo wazo ane ingai bata mara jingara wallahi a zaidir ko ane son son da annabi gaba a gaka bi ingai ne bora kul gadiya eh amata mi annabi go madina faraira bor di hindi hindir sahaba yan go kan bai di hindirin gai gonwa annabi bande i gonwa annabo dai no zami ga bai za ba kuna bora tun giri da adifo yo cindo inga kan bara Usman hala igawi zamina wino khawarije hali igawi ne hau hala ga tuni da sahar zamcin waje a gwanni ya ma sahar shin rana hindir ne farma a ga kanu ga te irko ta ala do barza ikul hali gabu wani Umar annabi ki ya sai igawi ne Usman ya din Ali ya din hay kulkin annabi ki mu tabbati ya din ga addina manti kitabu ra'asno manti bonga beraino irko mirwa bid'a amirwa bid'a ganiyam in ko mi tabbatan da sunna ba yari nga bor ko ka gane dinna torika o gane munkar da na kirkin ha tare igane alfa man dalilo adina igana da mai wa annabi ha ma igane ni ga tarino annabi wo bangaci kan agono tayan go tare borai kan irkoi diya hadisi sahih ane isidu fitnatul qabr dan farko gon fitnatul qabr da azabul qabr azab ga tibur diga fitna ga ti su'alu hayango shahid borki na wu ina wiwon gudo annabi ne asin da fitnatul qabr ane sahabai ce takubadin a wani nado beriya mo doro da hinna wata fitina burkul kan bu shahid tarai da an gosin da fitnatul qabr ina san ba su zama hayan waje fitina no annabi ne inda gati akhiru fitna tu'rad an almu'min ki man diko fitina bambata hanu abu yan balle ka ga kubaida kallina borgoran di mu bor dingen di bor dingi dingi to kul borgo mu ka gor dinga donun daga la tan hamu ne din din ne gani ne wa ikin ha tare da waram tabai ga Allahu akbar waliyaini il koi beri to min to hadiya hadiya hadiya hadiya hadiya maka aran gwanda goy Allah har aran kan gobo rai garan ne annabi sunna ne aran musabai ga tare wace hangane bo rai din sai fitinan ta yanno nin da yake fitinan ta ga alfagani sifatu shafa'a almuthbita konzo kan irkoi na tabbatar da shari'a ra'a wani sifa bayano bisa arrabiya zikru shafa'atul kubra kon zabiru ngano gati kayan do han futa kirkoi gati da borai ka irkoi salan da borkul aga futu hisabu tino kadai da irkoi ya ka ga konzo sallallahu alaihi wa sallam no igi simtin hisab ate ni gani ash-shafa'atul uzma wal ash-shafa'atul kubra wa hiya al-maqam al-mahmud inga tigara ro kirgite jingar banda allahumma rabb hadhihi ad-da'wa tama na koi kalbananta الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم hayakan irkoi diyaga sai daka irkoi do kayan do hane annahu la yabda'u bi shafa'a annabi sifintin ga konza gina bal yasjudu aga sujudu Allahu akbar da sujud ama irkoi zamu ama cirari fa idza adina Allahu lahu dirkoi na no fonda mene ya Muhammad irfa ra'sak ne bon otambu sujudo wasa ai ha ai jinno ci hankan ni gaba gano annabi gane ai al umma in hisabi ce Allahu akbar to ima ne wai she ku ko ne dinga manka wai kayan dosi fi kai wallahi fare ko kai alfa ita hun burbora ibu bono fa to da hangan koi wanda lakkal borakka gwane ci sai ine da salan ko ti sai lakkal wala hangan ko mu sai lakkal kayan dibero wo gorfo mu kajin da kwayi hin zadan gabonta bai bambata fo hau amne daman tinga ka Allah har hitabo su kul bor mu gorga yarda dan wannan ne hingin ta mai tsambu gidir zanan ne in go mai ne ta yando han kan nafsi nafsi borai go hinira ni wo mai no annabiyan mai no ga sanan bata mahadirra annabiyan mai irdi ya sallallahu alaihi wasallam dina no kondo shafa'a kula mu kondo as-sadisa alfaga kande ha ya mu kan aba hurairu ta annabi sai man as'adu nas biha mai no ga tiborai kul ibon kana da kwanza duyan ni kwanza duyan mai no bongo kanu ga babur ko kulu ni kwanza duyan ra annabi ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi war kan tabbata tauhido bu abu abu to agadu annabi kwanza صلى الله عليه وآله وسلم السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله بركل كان شرك وأبو شرك وأبو أسدو كون بركل كون سهنفا ولا أحيران ولا إذن ولا شرن ولا النبي أمي ولا وليين ولا صديقين إكون ذا سبور هنفا بركم بو شركا شيء malfasa farigo can taga a buda hariban da kama shirkuno abu koi guna kodo fasawayen na bomo tara a ga waga ce ki da wurano kadda gwai da shaitan a zibi a ne noruwa kadda shaitan abu wadin bon asin da aljanna tam irkoi nuna ki innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar man tirfan minu ahyanu idan fasarni sai dinga humbur ni kayan do mu sarni mor shirku din so humbur ni kayan do mu sarmu mu sabai ga koi din ga ba mai kulli mi ke coro nin na do asi alfa kul doran di fa dan ga bor ko ko mi ba su bay ko kul al asi a doran di nin na ga doran di zam din bu kul ni di hankan alfa gay goci ga tin mi sidu gun ba i gin garni bo ir ko kita ba i min nyumay no nyumay yago gurzu gay ni shirkan ci makan da tabul morgo bo i go ga nyumay di ga bay haro balaw ka ga te ga hamu tifa nyumay shirkan ci isa nyumay dabu ga dabu dabu da inu zahar raga da mu koi ce ki sular sular bandi bandi goje kare imine to afona wa kurru koi ni isara isara iwani no isi morgun da alfilam isare bor kulkan shirkan cano asara da ban inga gu suka daini ga fanti fanti mu gindau ya di ma dabu aban labo fulan zan bore fulan zan inga mu ko irko gurzugara to shari'a no alkalai ki gwadin yarda bora kul dumbu dumbai kul san morgu yantala bi ma bobu gonodi ima ka bi mu figi liman bambata jarga tauhidan ta bihin ko jarga ima figi nodi mai gama kretiyan ay boy kondin gay bu kay nodi morgu ima kani imi nyuma ir morgu ra ko ko kina arab morgu mi kala man ti yan jeno fa is ko en to ngay ma ni bi wana fitini ni ga man ti fitini no ir addina daban wano daban man ti farai wani nago to min dai morgo sai wani in dai mutukar ku bai aban bor kul maganin ga wani lakum dinukum wa diya din in ko mir batu zimano ga buwai alfa ga yamma ka da don ga gani girgihin da fatiya wai ziman da alfa hasai da hawai da yanno wallahi man tiki bino ir fikar bainan kul wai ir ba ta yanno o da haya mango alfa sai aga bora su tai zimado da zimado kiliyan kan mango amini alfa ga wani zima makaliman do yim fakare bi fo goyodin abori ni baryan digumo to ya sin bon waran bikin da hin zadi kan ni hantum da kuro warnga bi da warnga kware da warnga cangari ya goyo buri to wara to ko koy no adu wura hay alfaga kalara imamu dana alfaga sifa alfaga mu sifa ni di alfa biyo da alfa kware no go ni di ma bi da bi ma kware bi ma biyo ga timai zima biyo ga ta alfaga zima kwarawo ba sallah ba salati ba cin tuwon mai sallah in bo yarda dinga zima a zima tara ga kwarai boromo zima no kan na alfa mata alfa mata aran go ba samai walla alfa ne ni man ta alfa ne o zima no o mi ni o farmasiyan no kurnya kan ga ba ga wandinga ma hau aninga gwanda hauyar safari dingo gwamnati zaira fatawanin ga gwanda kile kan ga gwamnati wa mayo dabu a ne bi kare ni an gano ni ci fa wa bidiyo guna wallahi an gano ni ci a ne din na borai hau entrepreneur ano ni ni noruma ni ga ba imsi imsin dabu reunion o don buam ni ba ine reunion go no suba zanika reunion o iga bare iga humburni bine to irka dai no irga ba ni mir ya mara ban sanno ba kile na min ga gwanda kile in ga bora kile kile gona go kan ga bora kile kile gona ki ga garauta da aga kim no bu kwattano son kile gona kan igin no da fina man tai ne fina da yan sunna no annabi ga fina da to borai ga humbur fina koi no zan bayan fina rani ga haifo wanda son bor yan bi ju jama'a hanu to fina hinni konda ite kasora zi mai goya bo za ina fina da to ni o jujo prokirer zamin da ne charguna ban ju jama'a wasu dotiye yango na halfon siyata da wani yan aran godi borbo itilgi juje wala ifarranu ichafarno kotta gona go dotiye yango na walla jujo dillan baga ne mai zaini sai da irko haddin man kungun da tauhid ni ga furcar ba jinnai kan na kwantarata kalima kagin dorandi imin fitina to ni mun to wani ayatul kursi kula ubi kulkin kan tankiu da karaban dirne wa ka imaran ta wanda sunna kulin na nawa nawa shifa'a sai dai kar walla dotiyan gona zani to iga ni kan ba ga fusulo zuji gona kan bai ga borfodi ya nin gani boradi ngani kwanda ne sen kan aro har dai no ne mo nin di jirugo boro mi le fori no ida ani di gar dai bi sanda boro jujo ga binga mutun she dora a fito kala ne gar dai ti mu koi kanda ni kanda ne ne tanga mo ne ne tanga abba ina karta bor ku ga furta to borai dumuno boriyan son man ti boriyan ga ma wani ga ni da ga boro bai don ai maka ni don da ba ice yake nan ka gono dan ga borai ga banga mu buri shir qur'ano go zai tarai wani mo gon son din fursha to kwari din gonda tihiro de zani salam kul be na ganya launo nya lauyan da karyan kan ga humburan habibai kul guduru ni hinnano godi bitige ni mutabbu hankan zai no gaji a gona bo shaitan iri yanno goni amma ka dai da bor kafar da irkoi ka daida borcafa to ni murado iga fenita amma bananta igin zamba bananta iga bor zamba bor yango ni ka bor kursi igin ga tsalami dotiye bo asini bun bonu za i tinta da nan nan nan boradin su kano yujo ga bahan kingabi bor yan sidi sidi kaddai wa kan safaro irkoi ne ce rikwatta ga mirkoi ne wala yuflihu tsahiru haisu ata wai bor wani mogo ne mca no ga bara ni ni tusu wara kan bara a fon turara no ne mabisa jini dai amma turara hawa ban dai no ngo ti ma nya ti ati ma ba ba sa ko entano nan kan ni bire wai alfaga yen no ga no irko mun wala takrabu dina alfabo min no ga ne a gingar kan ni fuwara to da ka mata no ni ga tir hawa ga no wai alfagabu to aya manno anida musu bo tantabal binaize maje bi ay siki bo han tiga tebu danga haye wono iga no alfagaise musa ima kanda fana zango a fosi ima moizo kullo kaddina wi ba funaira bora gonda kod yanka ga cewa deja shaitan kul gonda ni koddo bin ga ba shaitani bihin ginno man tayi bo in konda bonno mi sajo kul ga ti nikka kai in konda wani sunan di in konda bo han fo sikra han fo nuru han fo gumburiya to din ga hin ni tawhido kuma ne gin sabai te ni go ni talka tarai ra zam guta ki ta ki taji zan kai o bi tambu ga harmoni bon ga biti ga ni harmoni ga kwatta sara ir ko mir batu to zan ko ti bayno no din din kai bora kan ga ba ginno shaitanu me sajo go asai a mantil arabci ne no gangai sannai no a ga cauni ga yeti yeti ni ga yeti yeti kar shaitanu mai hada shaitanu ga ka ni sigiya gina sanno dai no ni ifo no ni ga bayir mu taran su bayan cibbai dai din no ga goyi da shaitan rauhaniyan ni gani ki rauhan kwantabalai bayan igo kasu kan manti zai no hunkun manti zai no suba shaitana yi no ga kwai sambuno ima ka kwanta binan da ganda miliyan wai su ima bora karfeji wallahi a mallan baga wiza rauhanai ni goga samba o ifo ni gane bankai mai no gogi banka da abun da bismillah fu kulki mana da abun da bismillah shaitan da ka aga fere banka ko ni go da abun da bismillah eskin yo go ba bismillah ba to ndi shaitan ga ka ni ni portable obo am hayi barmai dosiye dai borgo na kan aikar fono bai ga cewa ce ka te ba ni bandana bai inga te university abdu mun halin gudu diploma dan gin go wiza programmation wala amandu bumbo bakuno ton alakkalo kurta ga baka cewa gaban a sai goyi ke shaitan ne gwanda taksi taksi dai gwanda taksi wai borfo go na kan a hayyan bandano shaitan go gado ki cewa ce kurnyo go na ru mai no hayya wote mata no ate ko matan te shaytanu goci cini bina no hay zangai ka shaytanu kan go abanda no koy taksiman ko kan gare nino mota gare kan bismillah a fur ara a kaga wai gora tan ba konda matan te pudiriya i wanda ka bibiti bai ga fakarai da borfo nigeria i tano i mota idin taran idin rana kafura koi kwarafo kalito nan gufu a goma igo salon warai kan go shin dito zumbu yan go mi go forno shin shin wiza ito shin memu zubur bo ito shin ni ni de borfo ne kan sun bunin go koyenta no atika mi amma lakkalo ma kala ko kontila kala ko gani walla sonda an go Nigeria fa dingina da tonga ne an ga dunga bonshin misalai go gici no irmi ko ga mir shaytani ki gono zimai ga gwaidai ga alfaga na cibbai ga gwaidai warwiyan wani gono amma a suke kaddai da izinin ta'ala warwiyan wani gono guru walhani ga te da ima dan jibiyan da guso ima dan almana ba funo sai ji kwarai kaddi cewa ga ima ga hamu ku ganan da hantum aya ji barno ima do tondi sayar tondi fo kur gonde ga koddo kiga sabai ga cew kiga sabai ga cew kiga sabai ga cew buru wal hamo icawa i hantuma ga da kuri annajasa haida wani dan jo igo ga gari go bora jinda bora go hal europe bora go hal nan ko nimma ibn krit kar diak no na kan bina daino kar yango kai alfa jinda yanno ibo ba kun jama go char fattano to ir bora yi musiba askar no ba kai na aran di mat kan niger da to da alafirai min bontan ba inin no meno min bai wallahi likulli bi ni'ma mahsud boro kul kan ni di wanda an nema a alafirai mu go abande boro mu jin dauni sai to da ni te nor gunni wanda jin kwatte ni ibe jin kwatte ni gardin ya jin kwatte ni shofero min kwatte ni ibare min kwatte za bor te nor Niger ni wando agin kwattano ifo ta han kurkin gane no mite to talko bayro ga kwatte kadde a kal ala tire talka talka in boga kar ala tire zani tintin ga buje kai din talka tara te da man di wono problem rano liga bajida to no ko no an tura ga kunno ga borkot wai borko gon bitigi bambata na feri ga maira fami yamma jere wai boraka te kwan wai borabin yabdi tijo ga umura na kwai kwatta ferin ga na kon dinga bitijo tutu bai da fata ganin ga makabai bitijo ra ga dinya nan ko hara ino bongo kwai hala ga ka ina miliyon ai tara tirai da kwata yan babbata yan ini su ji bitijo ra ifar ku bora kurte nori idai motsa yan kwatta tara ni gare mai gidan godi ga humburin gai tsankai kwatta goni kan zandi bora ru libina ga fata pap pap pap pap ni kini ga hai kurte kwatta goni bai wani ya sidiyan boba na sai ifollo zama akhiran bore da kwallo na yiwa ga bore bai kan goran da kwatai din cincin did not and can did not and can what cool appropriate them them from kwallo kammu danga chauyan la alfono ni ga dukan bor kurti bai mata no chawo go ga tela ni suka yi kulguna karan ma yane digo de voir te borago ta abulagun haikan gahi ma mahantum no go hantum ta abulaga idan hantuma ta ga shaitan iri yan mugoni bi furbo rabo zani ka ni tunda ba no shaitan ga tiya sai ma no ya ma no ya shaitan bi mai to jinna ramu alfilamai gono irko mir batulai to wani borkan gogoi da amsin ga bonce alfagfa amin ga bondan bi mai ra da bu wadin bommo a ga fur jahannama السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله قم بسيتي بركان شرك لإركوي الثامنة بيان حقيقتها kon za hakika wani bangan da yamo irkoi no gaba a mace borkan sai irkoi ba irko mildan borai kan iga kon ike kayan dohani ya rabbal alamin wallahu